Wasu ɗaruruwan matasa da ke goyon bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga a Mina fadar gwamnatin jihar Niger domin nuna rashin jin daɗinsu ga ‘yan majalisun dattawan Najeriya a kan zaman doya da manja da ke tsakanin ‘yan majalisar da kuma fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Masu zanga-zangar dai sun mamaye ofishin shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Sanata David Umaru da ke mina, inda suka bayyana cewa sun je ne domin bayyana ɓacin ransu ga ‘yan majalisar. Kwamarat Nuraddini Iliyasu shine shugaban tawagar waɗannan matasa kaita abin da ya kawo mu nan mun zo ne domin muna so mu nuna ne rashin jin daɗin mu fushin mu da kuma ɓacin ranmu game da irin wakilcin da suke mana domin musamman mun zaɓe su ne domin su je su taya baba Buhari aiki ba su taya Bukola Saraki aiki ba ba su yi supporting corruption ba ko makamancin wannan yanzu bayan wannan zanga-zanga mai matakin ku na gaba mataki na gaba shine mu sikin takardu daga INEC mu raba a kowane mazaɓu a faɗin Niger State da ma Najeriya baki ɗaya mutane su rubuta su tabbatar mana da cewa ba su son su mu kuma a matsayin mu na wa'anda muka tsaya don kare haƙƙinsu za mu ɗauki takaddun nan daga nan har zuwa ƙullun ƙwal mu tabbatar da cewa takardun nan sun isa sun dawo gida mun tura mutanen da suke da tunani irin tunanin shugaba Muhammadu Buhari. Matasan dai sun ce babu wani wanda ya ɗauki nauyinsu domin gudanar da wannan zanga-zanga. Sunana Salihu Dallaji Mu muka ɗauki nauyin kanmu domin idan ka duba kamar ni misali daga Suleja na fito. Haka na fito daga Suleja har zuwa nan babu wanda ya ban ko sisi kuma haka zan koma. To sai dai daga bisani sanata David Umarun ya kira taron manema labarai domin mayar da martani inda ya ce su kam suna tare da shugaba Muhammadu Buhari ɗari bisa ɗari. Maganan cewa ba a ‘yan majalisa ba su goyon bayan shugaban ƙasa wannan ji ba magana ba ne wanda za mu ce wadan ba daidai ba ne. to amma ganin abin da ke faruwa a majalisar nan shi yasa suka dauki matakin fitowa baka ga kaman abin da suke faɗin gaskiya ne me suka kaman ne. kaman abubuwan da ke faruwa a majalisa da kin amincewa da wanda shugaban kasa ya turo muku dan ya yaki hanci da rashawa wato magu da kin tantancewa kwamishinonin zabe a in ka duba sunayen da aka aiko zuwa senate waɗanda ba kaga ba amince ba akwai dalili Ah, maganan magu da kike faɗa kai ka san abin da ya faru ba dole sai na ba ta sai na yi bayani ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya